a inda ake samun kalubale daban-daban daga maza da mata wai shin a cikin ku wane ne zai iya turawa mawaki kuɗi don kawai yayi wa wani ɗan siyasa waka rararara ya ce duk wani masoyin buhari to ya tura masa kuɗi shi kuma atiku abubakar adam zango ne ya fito ya ce duk wani masoyin atiku to shi ma ya tura masa kuɗi sai kuma abubakar shi ma yana buƙatar nasa kuɗin domin ya wake dr rabi musa kwankwaso to wai kuɗi masu gidan rana to wai hakan zai yiwu a wannan marar da ake neman abin salati To a yanzu kuma tafiya ta nisa mota ta ɗau hanya direba ya gama sauya giya sannan kuma mawaka su fito su ce suna neman wani kuɗi wanda za a yi wa wayannan hamshaken 'yan siyasa a waka. To abin tambaya ne wayannan mutane da za a yi waka shin wai talaka ne ya kamata zai biya kuɗin wakar da za a yi musu ko kuma su ya kamata su ɗau nauyin abin su da kansu amma dai ra'ayi riga shan koko ɗaukar rai alal misali mawaƙin da ya nemi a tara ma dubu ɗaya talakawa dubu ɗari suka tara masa dubu ɗaya ana maganar miliyan ɗari fa kenan a ƙasa jan. ashe dai talakawan da ake ganin ba a bakin komai suke ba suna da tasu ranar watakila ma za su iya ɗaukar nauyin takarar wanda bai da ko sisi kuma su magance wa kansu wata matsalar wacce ta addabe su kamar yadda wasu mata a ƙauyen jihar jigawa suka yi kukan kura suka yi karo-karo suka haɗa dubu-dubu suka siya kansu motar da za ta dinga kai su asibiti in suna naƙuda to ashe idan talaka suka haɗa hannuwansu guri guda za su iya kawo sauyin da ake bukata da ma taka muhimmiyar rawa domin ci gaban kansu da ma ƙasa baki ɗaya bari dai mu koma kan kuɗin da mawaƙa suke bukata domin talakawa su tara musu shin wai marasa lafiya za a yi wa agaji ko kuma ɗaukar nauyin karatun talakawa za a yi ko kuma a'a sun tashi ne a matsayin ladan waƙa? muna nan muna ci gaba da karɓar ra'ayoyinku ku ci gaba da bibiyar tashar AMD TV Hausa AMD TV Hausa tana nan tana zaƙo zakulo muku labararruka daban-daban kai tsaye daga masana'antar Kannywood. Kana kuma kada dai ku manta ku danna subscribe kana kula saka rarrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na gida da na waje. Tashar AMD TV Hausa ta ku ce.